ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ɗaya ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ƙadul a'immatul arba'a na استاذ دكتور محمد عبد الرحمن الخميس حفظه الله تعالى اجيرن غانن لتابن كراتون wannan littafi muna majalisi na uku, inda muke kusan gaba na ƙarshe akan imamu darul hijira malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akan tsawatarwa da yayi ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga karanta ilmul kalam ilimi na falsafanci ko psychology wanda yana daga cikin ilimin da ya halaka da yawa daga cikin malamai na musulunci saboda kutsawa da suka yi a cikinsa mun kwana a shafi na 29 za mu tashi daidai gaba ta shida fakara ta shida inda malam yake cewa wa akhrajal harawiyu an ashab bin abdul aziz قال سمعت مالكا يقول إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان إمام الهروي يا فتد إسنادي daga ɗaya daga cikin ɗaliban imamu malik wanda aka fi sani da ashab bin abdulaziz ashab ɗan abdulaziz ƙal ya ce sami'tu malikan yaqulu naji malami na imamu malik dan anas Allah ya ji kansa da rahama yana cewa iyyakum wal bid'i ahirtunku da bid'a kaga wannan kalma ce ta arraja wa zajar awatarwa ne da kambama abu da kausasawa saboda ita bid'a ko da yaushe idan ta shigo cikin al'umma takan danne sunna ne kuma ta yi wa aikinta kwaliya ta mai da ita ce addini sunna shine kuma sabu haka kuma mutane yau suka koma yanzu misali yin hudu ba wato wa'azi kafin liman ya zo ranar idi ai a ce kaga yanzu sai can ma abun kwalliya sai mutane suna gani mai. ko abu ne mai kyau sunna ce ko kuma suwa yake yin wannan ahlus sunna ne ke yi haka ne ahlus sunna ne ke yin haka amma bid'a ce manzo Allah bai yi ba kuma bai ce ayi ba wannan bid'ar sai ta danne sunnan yin huduban da liman yake yi mutane don girman Allah mutane da yawa suna sauraron huduban idan liman aka ida da sallah za ka ga masu salfi na selfie ko masu tafiya na tafiya in ka ga mutane sun zauna to dattijai ne da kuma ɗaliban ilimi ko malamai su ma wanda suka sani suka san asalin abin amma za ka ga mutane kawai fita ake yi daga masu ɗaukan hoto sai masu abubuwa kaga wannan a ce wanda mu muke yi kaga ya danne sunan ka saurari ne hudubar da liman yake yi saboda mahimmancin fa hudubar in manzo Allah ya gama yakan ji wajen mata sannan ya tsawatar musu anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama yi wa maza huduba ya ƙara zuwa wajen mata yace kai mata ku yawaita sadaka ku yawaita yin istighfari dan naga mafi yawan ku ƴan wuta ne wata mata ta buɗe baki ta ce ya ma'aikin Allah me yasa muka zama mafi galibin yan wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuksirna la'ana kun cika zagi wa takfurna al'ashir kuna wa kyautatawan miji duk yanda miji ya kai da kyautata muku duk ranar da ya bata muku rai sai ka ki daga kai ki kalle shi ki ce me ka taba tsina namun a gidan nan ka gaya mun tunda ka aure ni me ka taba tsina namun mata na yi ko yana daga cikin abin da ke kai iyaye mata wuta Shi kenan Zainab imra'atu bin Masudin radiyallahu ta'ala anhu wa anha kamar yadda zuwa cikin Bukhari sai ta koma gida tana da kuɗi mijinta kuma talaka sai ta fito da kuɗi ta ce za ta fitar da shi sadaka tunda manzo Allah ya ce ayi me ayi sadaka sai mijinta ya ce ina zaki kai sai ta ce zan ba wani ne a waje sai ce a ni na fi cancanta ke ba ba wani na waje ba sai ta buɗe baki ta ce a ni ba zan baka ba kana mijina ni ba zan baka ba wani zan ba a waje sai ce ni fa na fi cancanta ki ba a kan wani na waje kuma shi ya fi lada kuma shi ya fi tabbatuwa ta ce ni ba zan baka ba sai na ji wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na gaya mata duk abin da ya ce to ni zan yi hukunci da shi shi tana zuwa sai ta ga bilal zai shiga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya bilal da Allah ka gaya wa manzan Allah ina ina jira bilal kuwa da ya shiga sai ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga zainab tana jiranka sai manzan Allah ya ce ayu zainab min az-zayanib wace zainab daga cikin zainabobin sai bilal ya ce zainab imra'atu bin mas'udin zainab matan abdullahi dan mas'udin sai manzo Allah ya ce kace ta shigo sai ta shigo tana zuwa sai ta ce ya ma'aikin Allah ba kai ka kwadaitar da mu yau mu yi zakka mu yi sadaka ba manzo Allah ce eh ni ne na dawo gida na fitar da kuɗi na ina so in ba wani a waje mijina ya ce a'a wai ba na waje ya cancanta in ba ba sai shi ni kuma na ce ba zan ba shi ba ya doge akan cewa shi ya fi cancanta in ba ni kuma na ce ba zan ba shi ba sai na zo na tambaye ka ya hukuncin al'amarin yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata sadaqa ibn mas'ud abinda mijinki ya faɗi gaskiya ne mijinki shi ya fi cancanta ke ba a mafakon wani a waje sannan sai ta dawo sai ta miƙa wa mijin muhallin shaida ciki kaga bid'a ya danne sunna amma ji matsalan bid'a ya danne sunna na biyu tsawaita huduban da muke yi a masallatanmu na juma'a shi ma ba sunna bace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin fikihu na limani ya gajarta hudu ba ya tsawaita sallar juma'a sai mu kuma muke yin akasi ko sai a tsawaita ne hudu ban sai a ne gajarta ne sallan kaga an yi akasi amince matsalan saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jujjun ma'an da yake yi na duniya yana karanta suratul a'la ne da suratul ghashiya raka'a farko zai karanta suratul a'la raka'a ta biyu karanta suratul ghashiya haka manzo Allah yake kaga mu sai muka yi akasi kuma ko liman zai tsawaita mana juma'a sannan ne ya gajarta mana ne sallah haka kuma dan huduban nan da muke yi ba daga cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma duk yawanci mu ne ake yi ko na ahlus sunna Ranan juma'a abin da ya tabbata kowa ya shigo masallaci ya ɗauki ƙur'ani ya tilawa shi ne abin da yake sunna wanda zai yi zikiri yayi zikiri wanda zai salatin manzo Allah ya tayi ina fata an gane kaga sai aka zo ana firi ba sai kaga mutane sun fi ba da concentration akan me firi ban akan me hudu ba in ana ma hudu ba sai kaga masu neman kudi yan agaji na yawo a cikin masallaci ko ana rike ne akwati kowa na jira a sa kudi haka ji liman fana hudu ba ana cewa kai matsunan kai kashinan nan kai kai kaza saboda mahimmancin hudubar nan fa mala'ikun da suka zo suka tsaya bakin kofa na ranar juma'a suna suna recording din duk wanda ya zo kafin liman ya shigo liman na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah baki ɗaya sai su nannade fayil ɗinsu sai su shiga cikin masallaci don mahimmancin huduban su saurara ina fata an gani. duk wanda ya zo bayan liman ya yi wannan sallamar baya cikin waɗanda aka rubuta su cikin waɗanda suka zo juma'a da wuri amma ji matsalar baya cikin wannan list list ɗin da suke rubuta waɗanda suka zo da wuri wanda ke samun lada kaman raƙumi wanda ke samu kaman rago wanda ke samu kaman akuya wanda ke samu kaman zakara wanda ke samu kaman kwai ina fata an gane gwargwadon yadda ka kuka riga juna shigowa masallaci ranar jama'a liman na sallama sai su na fayil ɗinsu wannan list ɗin kenan ake rubutawa Ba ka ciki ka zo bayan liman Ba ka cikin wannan list ɗin ina fata an gane to kaga wannan shi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ranar juma'a duk wanda yazo ya shiga masallaci ya zauna mai tilawa yayi tilawa mai salatin manzo Allah ya ci gaba da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai istighfari yayi istighfari da sauransu har liman yazo saboda muhimmancin huduba ana so kowa ya saurara shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda ya ce wa abokinsa alhali liman na yin huduba wani yi shiru faqad laga yayi lagu ba yi da jama'a ba fa kai sai magana ba ka ce mai surutun ne ma ya shuru shiru ka saboda mahimmancin ne hudu ban ko ina fata an gane to amma za ka gani liman na hudu ba wa suna can gefe suna jira a tada ikama su shimfida su su sallah ina fata an gane to ita illa bid'a idan ta shigo danne sunna take sai ta mai da shi mai sai da mai da shi sabo yanzu barin buga mana wani misali a sunnace ranan da aka ga wata a watan ramalana a ranar ake fara tarawihi shine asalin sunna mu kuma ai ba ranar muke yi ba an gane ranar da muke fara tarawihi ranar da muka fara azumi ne an gane bambancin ranar da yanzu misali a ce yau ne 29 ga watan sha'aban sai aka ce an ga wata to a yau din nan daren nan ya kamata a fara yin tarawihi an ji matsalan to mu matsalan mu yawanci tsarin kasar mu ba tsari bane irin na kasashen musulunci na larabawa ana ganin watan ne kafin isha'i to liman daman ka'idar idan ya zo sallan magariba ana idan da magarba zai ce to jama'a muna jiran sanarwa na shugaban malamai na ƙasa ko sarkin musulmi ko kuma shugaba na ƙasa in ya sanar da ganin wata kowa ya yi shirin tarawihi an zo yin isha'i amfani amince matsalan haka ka'ida yake ana indiya aka ce an ga wata shikenan ana zuwa ana yin isha'i sai a tashi da tarawih haka kuma a ranan karshe ranan da aka kai 29 ga watan ne Ramadan ko rana ake cintatan ganin ne wata to liman zai sanar idan aka yi magariba muna jiran sanarwa na sarkin musulmi ko na shugaban malamai ko na shugaban ƙasa ko kuma na muftil am na ƙasa wanda zai sanar da cewa an ga wata in an ga wata isha'i za mu yi ba za mu yi tarawih ba an fahimci saƙon saboda in an ce an ga wata to an shiga watan ne shawwal an gane kuma ana yin tarawih a shawwal ba a yi an fahimci fikin matsalar an fahimci wannan to kaga mu mafi galibi ba a sanarwa sai tara ko goma ko a shekarun baya can kafin ma dan wannan canjin da aka dan samu wani lokaci ma har sha biyu har daya wani ya ce to in an yi da Allah a tashe ni ko kaga duk wannan a tsari ana yin shi ne ranan da aka fara aka ga wata a rana ake fara tarawihi ranar da aka ce an ga wata to ba a yin tarawihi kuma shi shine ka'idar yanzu misali ranar da aka kai azumi talatin in a talatin aka yi to ranar da aka kai na talatin ba a yin tarawihi ana yin isha'i sai liman ya ce to an sallami jama'a saboda a ranar daren menene daren shawwal ne An amince sakon to kaga duk mutane tana bukatar a basu ne tarbiyya akan wannan su sani amince matsalan an gane to shi bid'a duk lokacin da ya shigo cikin al'umma danne sunna yake ya kashe ta sai ka ga mutane su ta kubban baki akan abin da yake bid'a ne fa kaga rashin sani ne yake sa mutane su fada cikin wannan to shi sa nan imam malik ya tsawatar kila ya abu abdullah aka ce ya kai abu abdullah Wamal bid'u me kake nufi da bid'a qala ahlul bid'i alladhina yatakallamuna fi asma'illah an bid'a su ne waɗanda suke magana a cikin sunayen Allah wa sifatihi da siffofin Allah wa kalamihi da magana ta Ubangiji wa ilmihi da kuma ilimi na Allah wa ƙudratihi da kuma iko na Allah wala yaskutuna amma sakata anhu sahabatu basa shiru akan abinda sahabban manzon Allah sallallahu suka yi shiru akai wattabi'una lahum bi ihsanin da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa na farko suna kago suna na karya su jingina wa Allah kamar yadda falasafa suka yi suka sa wa Allah suna wanda Allah bai sa wa kansa wannan suna ba kuma Allah ya ce ne walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kuma manzala ta inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman illa wahida man ahsaha da halal janna suka kakkago sunaye da yawa suka jingina wa Allah wa sifatihi da sufofin Allah suka ba suka wa Allah sufan da bai dace ga Allah ba suka kore wa Allah sufofin da Allah ya tabbatar wa kansa wa kalamihi maganar Allah mu'tazila maturidiyya Kullabiya, asha'ira karamata jahamiya duk sun fada cikin wannan matsalan da kuma khawarij da sauransu wa ilmihi da kuma ilimi na ubangiji shi'a ta fada ciki saboda ta siffanta Allah da jahilci sun ce wai Allah ya ce ya yarda da sahabbai saboda bai san cewa za su butulce bayan mutuwar manzo Allah ba kaga sun siffanta Allah da ne kenan da jahilci amurci matsalan wai Allah ya yarda da sahabbai ne saboda bai san cewa za su kafirce bayan manzo Allah ba yanzu kaga an sabata Allah da jahilci kenan ko ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir ashe Allah bai fi kowa sanin abin da shi ya halitta da kansa ba da hannayensa ba amurci matsalan ga yanzu sun jingina wa Allah jahilci kenan sufaye ma sun jingina wa Allah jahilci saboda sun ce shehunsu ko Sheikh Ibrahim al yan ɗan faila suka ce ranar tashin kiyama zai zo da riga yana da aljihu dubu saba'in aljihu dubu saba'in kowane aljihu akwai aljihu dubu saba'in dubu saba'in so dubu saba'in kaga 4.9 biliyan ina fata an gane wai zai kwashi mabiyansa sai ya su a wannan aljihun sai ya saci jiki ya shigar da su aljanna sai ya je zuba su sai ƙara dawowa sai ya kwasan 4.9 biliyan ya ƙara tafiya da su ya zuba su aljanna a lokacin da yake dawowa a karo na uku sai Allah ya gan shi sai ta ah, ya shehi me kake jira baka shiga aljanna ba sai ya ɗan shafa kai ya ce ya Allah kaga wannan ya kama da tatsuniya ko amma ji matsalan kaga a lazimul kalam yana nuna sun jingina wa Allah ne jahilci amma ji matsalan kaga lazimin maganar su ya nuna sun nuna sun jingina wa Allah ne jahilci wa qudratihi da kuma iko na Allah nan mu'tazila da jabariya mutajila suka korewa wa Allah iko suka tabbatar wa ɗan adam bi ma'ana kai yanzu in kana so ka yi abu ko da Allah ya rubuta maka akasin haka suka ce naka ne zai zartu ba na Allah ba su kuma jabariya suka yi guluwi wajen tabbatarwa da Allah iko sai suka korewa wa ɗan adam dama da iko da Allah ya bashi in mai saban Allah yayi yi saban Allah Allah ne in mai biyayya yi biyayya Allah ne to kaga a ƙarshe in Allah shigar da shi wuta kaga akwai zalunci kenan ko tunda sun ce duka Allah ne yasa su amma yanzu matsalar shine yace wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba ba sa shiru akan abin da sabai suka yi shiru akai yaya yanayin siffan Allah ba wanda ya sani kuma sahabbai ba sa magana akai su kuma sai su kutsa a ciki an ce Allah na sama suka ce in an ce Allah na sama kenan an yi wa Allah iyaka saboda haka Allah baya sama kuma baya kasa kuma baya gabas kuma baya yamma kuma baya kudu kuma baya arewa kuma baya cikin duniya kuma baya wajen duniya to yana ina kaga babu shi kenan wannan maganar jahan bin safwan ne maganar jahaniya to ji duk kwama talan da suke shi sa wata rana imam malik yana karantarwa a masallacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam a hannunsa akwai wani karamin sanda haka yana dan buga rami yana dan buga kasa da shi haka yana tattakan kasa da shi sai wani mutumi imam malik ya karanto ar-rahmanu ala al-arshi sai ya ce wa imam malik ah to yaya Allah ya daidaita akan al wannan kalmar da kawai ya faɗi sai ta yi girma a zuciyar imamu malik kawai sai imam malik ya fara jibi aka ga kawai zufa na gangarowa a goshinsa saboda girman tambaya ya ɗauki ya jefar da 'yar ƙaramar sandan da ke hannunsa ya ce al'ituwa ma'alum daidaituwa da Allah ya akan al'arshi sananne ne in an ce daidaituwa kowa ya sani ke nufi da daidaituwa wal kayf ghairu ma'qul yaya ya daidaitu kwakwalwa ba za ta iya dauka ba wal imanu bihi wajib. yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa wajibi ne saboda Allah ne da kansa ya bada labari wa su'alu anhu bid'ah tambaya akan haka shi ma bid'a ne sai imam malik yace kai wannan dan bid'a ne ku fita da shi daga wannan masallacin sai aka cicciɗe shi aka kara gaba da shi to sahabbai da tabi'ai sun yi shiru akan yaya yanayin siffar Allah take saboda ba wanda ya ga Allah balle ya tabbatar da ga yanayin siffar wajibi ne mai imani saboda Allah ya ce mana yana da siffa kaza amma bai daga cikin ilimi na tauhidi ka ce kana so ka gano yaya yanayin siffa kaza take ta ubangiji yace sahabbai duk sun yi shiru akan wannan su kuma sun ce ba za su yi shiru ba dole sai sun binciko kaga za a samu ne matsala wannan magana ya ɗauko sa ne a cikin zammul kalam na imam al-harawi wato fakara ta 173 malam ya ce wa akhraja abu nu'aymin an shafi'i qal kana malik bin anas idza ja'ahu ba'd ahli al-ahwa'i qal amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini وأما أنت فشاق فاذهب إلى شاك فخاصمه أبو نعيم الأصبحاني أشكل لتاب صحيلية الأولياء وطبقة الأصفياء يا فتد إسنادي دقاء ɗalibin إمام مالك سيني محمد بن إدريس الشافعي إمام الشافعي saboda ya zauna a gaban imam malik ya yi karatu ya haddace mu wadda malik a kwana goma sha biyar kuma daga madina kufa ya tafi inda ya je ya haɗu da ɗaliban wato imamu abu hanifa muhammad bin hassan shaibani da abu yusuf sannan daga kufa ya tafi ya tafi ya bar kufa ya tafi bagadada inda ya haɗu da imamu ahmad bin hanbal daga bagadada ya bar bagadada ya wuce Misira, inda ya haɗu da laif bin sa'ad anan ne allah ya karɓi ransa a garin misra gawarsa tana garin Misira. ina fata an gane to ɗaya daga cikin ɗaliban imamu malik ne kuma yaro ne tun a lokacin wato haziki mai kaifin hadda wanda ana kwatanta imamu shafi'i saboda kaifin haddansa da tape recorder don duk kalman da ya ji ya haddace ta shi sa wani lokaci in zai shiga kasuwa sai ya doɗe kunnensa don kada ya ji don duk kalman da ya ji ya haddace ta kaga tape recorder kenan ko ko da yake yawanci yau yara ba su san tape recorder ba zan bi zanin ne recorder kawai ko eh da mp3 da mp5 da mp4 to haka duk abin da ya ji yana haddacewa imamu shafi'i ya ce kana malik bin anas malami na malik dan anas ya kasance idza ja'ahu ba'du ahli al-ahwa'i idan wa'ansu daga cikin 'yan bidi'a sun zo masa kenan ne kana malami akwai 'yan bidi'a da za su iya zuwa majalisunka kaga wannan raddi ne ga wa'ansu matasa a yau da suke sukan malaman suna sukan ce wai wai 'yan bidi'a ne ke zama a karatun wasu daga cikin malamai na suna saboda haka su ma zama 'yan bidi'a to ga imamu malik dan anas ɗan bid'a sun zo mata, ina fata an gane kago wannan ya nuna sun jahilci me sunna me amfanin karantarwa ba saboda ka tsamo mutane ba su gane kurakuran su su bari ina fata an gane to in ka ce kai kadai ne mutumin kirki to da za ka yi mu'amala duniya babu dan kai ma a kirkinka ba rana ɗaya ka zama mutumin kirki ba sai da ka ɗauki lokaci imaninka na ta haɓaka ko to kuma dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da munafikai a ina a garin Madina kuma ya zauna da wa Yahudawa a ina a garin Madina ya zauna da me Kristoci kuma duk a ina a garin Madina sun zo masa kuma kowanne da yanda manzo Allah yake mu'amala da su saboda me riba ake so a ribace su su gane kurakuran da suke a kai don su ne don su bar wannan ayyukan da suke su dawo kan daidai to sai ka ce mutum ma ba za ka yi mu'amala da shi ba abin nufi idan ya zo ya maka sallama kai ba za ka yi sallama ba za ka amsa ba saboda shi dan bid'a ne to sai ina in ka gaya mai abin da yake da bid'a zai gane ya bari ina fata an gane zai ce ai malaman sunna sun ce ana kauracewa dan bid'a ana kauracewa dan bid'a in kauracewan shine maslaha zai sa ya bari shine ka'idar amma wanda koda ka kaurace mai ba zai kara masa komai ba sai nisanta to babu hikimar ka kaurace masa sai dai a jawo shi wa'anda ake kaurace musu gabaki daya sune wa'anda suke kira akan bid'ar kuma suke yakan wanda ke nuna bid'ancin su su ake kauracewa kaga abin yana bukatar tafsiri an shi matsalan wannan kuma ilimi ne mai zaman kansa a babin aqida al-tafsiqu wat wa wat-takfiru wazani ɗaya suke ka'ida ɗaya suke ƙa'idojinsu guda goma sharaɗinsu in bai cika ba ba a ƙauracewa mutum ina fata an gane Allah ya samu dace shikenan qala imam shafi'i yace sai imam malik yace wa dan bid'an nan da yazo yana so ya kure imam malik amma inni ala bayyinatin min rabbi wa dini ni nan maliku rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ko ina bisa ilimi min rabbi daga ubangijina wa dini da kuma addini na irin wanda manzo Allah ya karantar da Bana shakka a kansa wa amma an ta kai kuwa fashakun kai kana da tantama fazhab ila shakin fakhasimhu kaje zuwa ga mai tantama ka. kaje kai jayayya da shi ni bani da wani tantama akan addinin da nake duk abin da nake akai ina da yaƙini kan daidai nake saboda ka kai ne kake tantama akan ubangijinka Allah yana da kaza ko bai da kaza kai ne kake da wannan shakkar ni ba ni da shakka saboda Allah ya faɗi kuma na yadda da shi shi sa ibnu taymiya yace wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu yace dukkan ayoyi da suka zo akan siffofin ubangiji ina bibiyan su ina tabbatar da su kamar yanda suka zo daga wato magabatan farko suka carato ta daga manza Allah cewa manza Allah ya tabbatar wa ubangijinsa siffa kaza ni ma na faɗi haka ma'anarta da abin da ya kunsa ina tabbatar da ita kamar yadda wanda suka carato ta daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar haka ni ma nake tabbatarwa kuma ina katange kwakwalwata daga dukkan abin da shedan zai iya raya maka na ilimin falsafanci cewa to yanzu kaza yanzu ya za ya ce kaza ya za ya ce kaza ai Allah ba kaza bane ina katange katan kwakwalwata eh, daga irin wannan shubaha sai ce qubuhan liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa fi riwayatin qubuhan liman nabadha alkitaba wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal in zai kafa hujja sai ce aksal ya ce kaza akhsal wani malami ne daga cikin malaman balaga ina fata an gane kuma shi asalinsa kirista ne ba ma musulmi ba ina fata an gane shi Balarabi ne amma kuma kirista ne sannan yana da wani baiti da ya yi wanda da baitin ake fassara ƙur'ani da shi akan kalman istiwa'i na ubangiji ya ce kadistawa bishiru na alal iraqi min gairi harbin waladanin mufuraqi bishir ya mamaye iraq kalman istiwa a nan ta ɗauki ma'anar istaula saboda ya ce kadistawa bishirun ai kadistawa bishirun kadistaula bishirun alal iraq bishir ya mamaye garin iraq min ghairi harbin ba tare da wani yaki ba wala damin muhurati kuma ba tare da an zubar da jini ba kenan sai suka ɗauki wannan maganar sai suka ce ai sun mastawa ala arsh da Allah ya ce ai sun staula ala arsh wannan maganar mu'tazila kenan suka ce sa'annan Allah ya mamaye al sa sai malamai suke cewa lazumin wannan maganar in an ce Allah ya mamaye kenan yana nuna da akwai wanda ya fi karfin Allah ko tunda mamayewa kenan da a wurin ba naka bane ko sai kuma ka zo ka mamaye ka fi wanda ke da wurin karfi sai ka karba abin hannunsa amma ba tare da ya zubar da jini ba kuma an yi yaki ba to waye ya gagara Allah kaga babu kaga wannan lazumin magana yana nuna ne gurbataccen abu akan Allah an gane sai ce to ka je ka yi jayayya da irin ka wanda ke da irin wannan aƙida wannan magana ya ɗauko shi ne a cikin Hiliyatul auliya wa sabaqatul asfiya mujalladi na shida shafi na ɗari uku da ashirin da hudu malam ya ce rawa bin abdulbar an muhammad bin ahmad bin kuwai manjajin misri Al-Maliki, قال في كتاب الإدارات من كتابه الخلاف قال قال مالك لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر كتبا ثم قال وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم وتفسخ ijazatu fi zalika imam ibn abdulbar ya fitar da isnadi daga muhammad dan ahmad dan khuwaiz mandad al-misri al-maliki a cikin littafinsa kitabul wato a cikin a cikin littafinsa al-ijarat min kitabihi al-khilaf daga cikin littafinsa al-khilaf ya kawo isnadi zuwa ga imamu malik ya ce ƙwala malikun imamu malik ya ce la ta juzul ijarat fi shay'in min kutubi ahalil ahwa'i baya halatta a dinga siyar da wani abu daga cikin littattafan 'yan bid'a wato kai da kake siyar da littattafai imam malik ya ce baya halatta ka siyo littattafan 'yan bid'a ka ajiye kana siyarwa siya da siyarwa ko ka je ka jigilo shi ka siyar yace baya halatta ina fata an gane sai ya ce watan jim da kuma wa'anda suke karantar da ilmu tanjim shine ilimi na astronomy littattafai a kansa wanne ciki yana bukatan tafsiri ilmu tanjim ya rabu kashi biyu akwai ilmu tasir akwai kuma ilmu ta'asir ilmu tasir shine yan ilimin da ke magana akan yanayin rana da wata da taurari kaga wannan bai saba ba ina fata an gane yanda suke tafiya da yanda suke fadi da yanda yake dagowa duka wannan bai saba ba sannan ilmu ta'asir shine daman inda matsalar take inda suke amfani da shi ake koyawa mutane tsafi ina fata an gani. ake koyawa mutane tsafi shine ilmu ta'sir wato ilimin cewa wa'annan taurarin da kake gani cewa kowane tauraro akwai wani tasiri da yake da shi akan yanayi in an samu tauraro kaza to zai haifar da yanayi kaza kaga yanzu an jingina wa me tauraron shine ke da tasiri bawa ba ubangijin tauraron to wannan ilimin shine imam malik yake magana dan kada ka ce a imam malik ya ce ilmin eh, tanjim ilmin astronomy haramun ne a'a ba wannan yake magana ba ina fata an gane ilmin ta'zir wanda ke nuna cewa tauraro kaza da kaza shi ke haifar da kaza ba Allah ba ba ubangiji ko ba shine Allah ya warware matsalar ba a ƙarshen suratul waqi'a ba fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ko wa innahu laqasabun law ta'lamuna 'azim ina fata an gane ai uqsimu bi mawaqi'in nujum Allah ya ce yana rantsuwa ne da inda sauraron nan suke tafiya shi sa ai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gab da rana za ta fadi hadisin Abu Zar manzo Allah yake tambayan Abu Zar yace kaga rana a lokacin da take gab da faduwa tana ina ne sai Abu Zar yace Allah da manzansa suka fi sani sai yace yana karkashin al'arshin ubangiji ne yana tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi gfirli sannan sai Allah ya ce zo ki wuce sannan sai ta wuce sai ta hudu a ina a gabas yace to akwai wata kofa a yammacin duniya tunda Allah ya halicci duniya ya halicci wannan kofa aka rubuta babu tauba kofar tuba ni da kai idan mun saba wa Allah muka cika sharuɗan tuba ta wannan kofar za ta shiga ta wuce sama Allah ya karɓi tubanmu ina fata an gane sai ya ce to akwai lokacin da ranar za ta zo ta gama ta tasbihi sai Allah ce a'a koma ta inda kika fito sai ta shigo ta wannan kofar ce kuma kofa a buɗe take tana shiga sai ta rufe shi kenan an rufe kofar tuba kenan shine sai ka ga rana ta hudo ta yamma ta faɗi ta ina ta gabas tun daga ranar an rufe kofar tuba kuma ne sai manzo Allah ya karanto wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim yana da manazil guda 28 wasu suka ce 29 kowace rana akwai inda yake sauka kaga daman wata na musulunci daman me 29 ne daman shine asali abinda Allah ya halitta tunda Allah ya halicci duniya watan watannin musulunci shi Allah ya sani inna iddata shuhuri inda Allahi kaga Allah ce kidayan wata a wurin Allah ba wurin dan adam ba sune wa'annan guda biyu ko daga Muharram zuwa Zulhijja haka Allah ce tunda Allah ya halicci sama ya halicci kasa haka Allah ya tsara guda biyu Ramadan har zuwa Ramadan din nan wa'annan duk sun zo ne daga baya Gregorian calendar nan duk sun biyo ne daga baya amma tun da Allah ya halicci duniya annabi adam da shi ya amfani annabi nuhu da sauran annaba duk da shi suka yi amfani ba su san wani gregorial calendar ba Amince ga matsalan Allah ya samu dace to shine imam malik ya ce to wannan irin wannan ilimi na tanjim ilmu ta'sir wanda ke magana akan tasiri wanda ake koyar da tsafi da shi ina fata an gane aka furfutar da wa'ansu shine ibn khaldun a cikin littafinsa muqaddima na ibn khaldun ya bude babi musamman shine asrarul huruf harfan nan guda guda 27 ko huruful ijaiya ce akwai sirri da kowanne wannan ilimin tsafi ne shi ma ya dauko shi ne daga wani littafi wanda ba zan faɗi sunansa ba saboda bokaye ina fata an gane saboda littafi ne na tsafi a duniya da shi ake tsafi an fahimci matsala duk bokan da bayi da littafin to bai cika boka ba ba zan faɗi sunan littafin ba ina fata an gane na sunan malami shi ma ba zan faɗa ba da wani zai je binciki sunan malamin ya nemo littafin an gane to a ciki ya ɗauko shi ne daga wannan malamin shi kuma malamin ya rubuta littafin duk inda aka kama mutum da wannan littafin a saudiya ne hukuncin kisa ne za a sare mai kai ne amma gashi nan banza a Najeriya ana sayar da shi arha banza saboda tsafi ne kaga yasin din nan da ake karantawa a cewa ka je ka karanta yasin kafa 40 to a cikin littafin yake abubuwa da yawa da mutane ke yi yau duk na shirkiyat a cikin littafin aka dauko shi kamar mutane da yawa ba su sani ba sai ce maka ai za a karanta min yasin kafa 40 da daya to duk a ciki ne na tsafi to irin wannan ilimin na tsafin taurari da suke amfani da shi shine imam malik ya ce irin wa'annan littafin baya halatta ka siyar wa zakara kutuban ya ambaci wa hansu littattafai sun makala sa'annan imam malik ya ce uh, wa kutubi ahalin ahwaɗi littattafan 'yan bidi'a ko kuma masu san rai wal da bidi'a inda na 'yan bidi'a masu bin son ransu a wurinmu in ji imamu malik inda ashabina a wurin mazhabarmu da malamanmu mutanen madina in ji imam malik ya ce hiya kutubi ashabil kalam shine littattafan wato mu'tazila na ilmul kalam na falsafanci ina fata an gane falsafanci da aka asalinsa na yunan ne min al-mu'tazila na daga cikin 'yan mu'tazila wa ghairihim da kuma waninsu malam ya ce wa tufsahu ijaza malami idan an bashi ijaza na karantarwa ina fata an gane kuma aka ga yana siyar da irin wannan littattafan saboda da ana cewa to wane yanzu mun baka halacci ka je ka karantar an gane to in aka gane malamin an bashi wannan ijazan amma kuma yana sayar da irin wannan littattafan imam malik ya ce sai a bata wannan ijazan a ce mun janye kamar yadda yau in jami'a ta ga mutum yayi abu mara kyau mummuna zai bata darajarta za ta ce shahadar da muka bawa da mun kwace mun janye ta kuma ta janye to shine abin da ake nufi shine fasxu din ijazar da aka bashi fi zalika a wajen ilimi da kuma abin da yake badawa saboda yana yana tallata ko yana siyar da irin wa'annan littattafai da ake yada fituna da barna a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace fa hadhihi lamahatun min mawqif al-imami malik yace wannan wato ɗaiɗaiku ne daga cikin matsayi na imamu malik wa aqwalihi da zantuttukan da ya faɗi fit tauhidi a wajen tauhidi kaɗai ta Allah was-sahabati da kuma matsayin sahabbai a wajen ahlus sunna wal iman da kuma daraja ta imani wa ilmin kalam da kuma ilimi na falsafanci wa ghairihi da kuma makamancin haka wannan shine ƙarshen magana akan wa Imam Malik ina fata an gane sai mu tashi akan al-mabhath ar in Allah ya raya mu a lokaci na gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. muna da minti ɗaya ko biyu ɗaya na'am eh, eh za a kulla kofar na'am a'a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rana ɗaya ne kawai haka zai faru ba rana ta saba hudowa ta gaba zuwa ta fada a yamma ba a wannan ranan kadai sai ta sai ta hudo ta yamma sai ta fadi ta gabas sannan kwanaki kuma sai ta saba sai ta ci gaba da fitowa yanda ta saba fitowa wannan alama ce a rufe kofar tuba kuma duk wanda bai tuba ba ko da ya zo ya tuba bayan wannan ranar Allah bai karɓa ba kuma a rufe kofar tuba <laughs> amin amin amin ina fata an gane eh to shine abin da ake nufi na'am Ahmad eh eh a yana yi da hausa hudubar da ake ranar na idi ana yi da hausa na'am a ina maganin masallatanmu na ahalis sunna ne ana fassarawa duk masallacin ahlus sunna da ake yin idi a ake yin idi sai liman yayi larabci in ya gama sannan sai hausa mm-hmm. in ka ga mutane sun tafi dama wanda ke jin larabcin ne ka kai da baka jin larabcin me kake bukata sai ka sai kai hakuri ka tsaya ka me ka saurara to amma ka ga wannan bid'ar ta yi wanda ake yi ya sa mutane ana sallamewa kowa tashi yake in ka ga mutum ya tsaya to dattijai ne saboda an saba kaka da kakanni haka ake ana zama a saurara ina fata an gane amma duk matasa daga masu sarfi sai masu karawa gaba haka ne ina fata an gane kaga wancan ya sa an danne wannan saboda fa muhimmancin huduban nan manzala ce mata hatta berori da kwailoli da masu haila su zo wannan filin na idi saboda duk abin da aka yi addu'a a wajen karɓar ce an haramta musu ko ba haramta ina fata an gane saboda muhimmancin zafi manzo Allah ce duk su zo ce ma wacce ba ta da hijabi ta ari na kawarta ko na yar uwarta ta sa ta zo masallacin idi saboda muhimmancin sa haka muke yi mu sai to ka gani wa alaikum assalam fa'idar shine a ciro wa mutane a kwadaitar da mutane don koyon larabcin ɗaya kenan ba wai a taƙaita da larabcin ba sai dai a ce waɗanda ba sa fassarawa to yana da kyau su fassara saboda daman hikimar a karantar da mutane abin da ba su sani ba kuma hukunce-hukuncen da ke da alaƙa da wannan event ɗin kaga kamar juma'a ai idi ne na kowane sati to liman daman wannan satin akwai abubuwan da mutane suka yi na barna to sai a me sai a kwankwaci kan mutane a kansa sati mai zuwa kila barnan da za a yi ya sha daban da wannan satin ko shi ma sai a taɓo shi ina fata an gane sannan akwai wani event da zai zo na musulunci a wannan satin sai a yi yanzu kamar yau yau ba ɗaya ga watan rajab ba to yau daga yau duk laifin da kai tansu ake rubuta maka a fayil ɗinka har zuwa ƙarshen wannan watan saboda yana daga cikin sacred month rajab ne watannin da Allah ya ce fala tazlimu an anfusakum ka ku zalunci kanku a wa'annan watannin sakamakon wannan guda hudu to rajab yana ciki in kuma kai aikin lada times in kuma kai na saban Allah times kai hatta yaki haramun ne musulmi ya tafi yaki a wannan watan in ma ya je ba zai samu nasara ba Allah ba zai bashi nasara ba amma in aka faɗo wa musulmi ya kare kansa wannan babu laifi amma ya fita da niyyar zai je yaki haramun ne to amma mu ya muke ina fata an gane to kaga wannan watan kenan kaga in kana yi wa mahaifinka biyayya a wannan watan tansu in mata ce tana wa mijinta biyayya tansu ladar da za ta samu in ka saba wa mahaifinka laifin tansu komai tansu ake rubuta a fayil ɗinka amma watannin da ba wannan ba in ka saba wa Allah wan ake rubuta maka laifi guda ɗaya lada kuma daga goma to a wannan watan daga ashirin ake rubutawa har zuwa 700 bakwai to 700 times 2 nawa kenan 1 ko to haka ake rubuta maka to kaga ana kwadaitar da kai ne ko wannan tarbiyya ce Allah yake yi wa bayinsa saboda kana gama rajab zaka shiga ne sha'aban sha'aban kuma duk shimfiɗa ne fa ake maka ga ramadan a matsayinka na musulmi to yanzu an ce ka kaga yanzu zaka ta fara kamewa daga ne saban Allah ko kaga ka fara recruiting din imaninka ana shiga sha'aban kuma watan da manzo Allah fi yawan ta azumi kenan yakan azumci watan sai yan kadan ne a ciki baya yi to kaga yanzu ana recruiting ka ana baka tarbiyyar yin me azumi ramadan na zuwa zaka ji ka riga ka saba kenan a tafi amma yanzu sanan shine sirrin da yasa aka bi shi daki daki to kaga ni da kai yanzu sai mu amfani da wannan dama Allah ya samu dace ina gani shikenan fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk